tsara sa kuke so mu ba ka lokaci amma ku kan kai nan suke shi muna fara karfi wani zai sallah irin kuma min ji ne na kai hada mutane so ce mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu karatukan da muka karanta sacin da ya wuce ya kunshi ne irin jarabawan da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wanda wurin da ake kira gazwatu hudaybiya wanda muke cewa kalmar hudaybiya sunan rijiya ne kuma wanda Allah ya nuna karamomi manzo Allah wurin abinda ya sa sahabbai su dubu su dubu goma sha biyar wani ruwaya dubu goma sha uku wani ruwaya dubu goma sha hudu adadin baya sa'an wannan hadisin dukansu suka sha ruwa saboda irin karamomin da Allah ya ba manzo Allah a wannan lokacin da sun je ba su da ruwan sha irin anwa'i da Allah ya nuna mutana nan a wajen Hudaybiya yadda Allah da ya nuna sahabai baki daya wani abu ne wanda zamu yi alfahari Allah ya yarda sahabai baki daya da suka yi wannan mubaya'an ba wani sahabin da aka ji shi baya ciki kuma Allah ya ce ya yarda da su kuma Allah ya ce su ne mafiyayyen halitta a ban kasa duk waɗannan hadisin mun karanta kulasa satin da ya wuce amma har yanzu muna ciki kuma wannan wurin da ake kira biya akwai ice wanda aka yi mubaya karkashin sa wanda kuma hukuncinsa zai zo yadda wai su suka mai da wurin masallaci da abubuwa za ku ji hadisin da zai zo a kai har yanzu fararen kansu suke wanda rannan mun karanta ban san kai na muka saya ba sanawa so mutaba'atin duk mun kawo shi ko eh yake cewa haddathana ibrahim ibn musa akhbarana isa an isma'il عن قيس أنه سمع مرداس مرداسا أسلمي يقول أن سامو تشيوا شي قيس ياجي أوجين شي فرقدي شي إيسا هو ابن يونس إيسا وانا شيني ابن يونس وانده يكون أبنا إسماعيل كما هو ابن أبي خالد قيس هو ابن أبي حازم wannan dole suna ifradin na kurubta isa huwa ibn yunus isma'il huwa isma'il huwa ibn abi khalid wa huwa ibn abi hazim to waɗannan sunan mubham ne a ciki annahu shi qais wanda ake kira ibn abi hazim annahu samiya middas middas sunansa middas ibn malik aslami al-kufi mutum kufi ne aslami daga bane aslam shi ku gyalaya wajen aslamin nan muna da abin cewa da yake da alaka da wancan karatu aslamin mutum kufa ne kufa a kasan iraq yake ya kuri na cewa wa kana min ashabi shajara ne mahal shahid shi abin da ake kira shi middas ibn malik aslami al-kufi ina daga cikin wa kana min ashabi shajara ma'ana yana daga cikin wanda suka yi mubaya'a a hudaybiya ina cewa yukbadu salihun al-awwal fal awwal yace wanda suka yi mubaya a wajen hudaybiya manyan manyan al'umman da suke ciki an laika karbo rai ne manyan ringa karbo manyan ringa karbo manyan an laika tashi karbo rai yadda muka gani shi ke fada abin da yana gani ya ce yukbadu al ana karbo rai na mutane na gani. al'awwal fal awwal bi ake ta yi bi ake yi wa tabqa hufalatun kal hufalatu tamr ana kaburai manyan nan kuma wanda za su saura kuma su kaura wanda ba su kai inganci waɗannan manyan manyan kufalata shine raji dabinon da ya bushe bai nuna ba bushashen dabino wanda bai nuna ba wanda ya lalace wanda ake kan rabi dabino wanda bai nuna ba a cikin ce wanda ya lalace sunan sa ne. raji da arabiya kenan me me sunan dabino lalacin dabino bai nuna ba ya lalace dabino yana kan ita ko wanda suka nuna ko wanda kuma shi kagin ya bushe ya fadi me sunansa da hausa ba ku da eh eh amma ana shi da abin nan abin nan rute abin nan ah, bace ce dabino ne mm. shine yake cewa wa tabka hufalatun kufara ne radi eh, abin nan abin nan wanda wanda lalacicin dabino shi na ke wasu shi haka iki cewa mutane za su manyan salihi suna mutu har za zo a zama wanda suka saura ba su kai inganci mutanen farkon ba su ne za zama kamar kufara wa sha'ira kamar kuma lalacicin abin na alkama wanda wanda an tace shi kuma za a gani masu kyau da mara kyau shi sha'ir shi na alkama kun san an tace masara ko alkama akwai wanda suka lalace wanda suke cikin abin nan abin nan suke cikin abin nan abin da kai kai la ya ba Allah bihim shay'an wanda Allah bai damu da su ba la ya ba Allah bihim shay'an wanda za su saura ya ce karshen zamanin yake ma wannan magana ya ce mutane za a gani Allah yana ta karbo rayar salihai nasu ta karbo salihai daga wanda za su zo da baya kuma ba gan su ba su wani mutane ba ne to ina wannan mangana al'umman da suka taso daga baya suka tashi Usman Allah anhu shi da mutane kirki suka tafi saura kaɗan ne mutane aka zo ake kai wannan wanda za su biyo baya su ba su kan wancan inganci ba shine ke wasu fasu mutane kirkin kamar nunan dabino ko kyakkyawan dabino da kyakkyawan abin nan alkama to kuma dai kumfonsu wanda bai bashi da kyau ya ce waɗannan su zo la ya ba Allah bihim shay'a Allah bai damu da su ba ya ba Allah bai damu da su ba kamar wancan mutane farkon da aka masu mubaya'a na fata kuna gane karatun liman fasara muka sun gani na gan baka tare ji littafin ka to fasara wannan jumla ne wannan karatun zaka karanta mu eh tun da na ga baka tare da makaranta yanzu shi eh na aban kama ka ya ke nufi karatun wa tabka hufalatun ka hufalatu tamu me ke nufi ana eh ba shi ne ai mun gama wannan muna cewa wa kana min ashabi shajara waye na daga cikin ashabi shajara ah, eh, mhm. eh. mutumina ne shi mutum kufa ko sunansa a a mun faɗa sunansa wai zai fada mana sunan Allah Allah Allah ya fi maku me sunansa ibn malik dashi ibn malik to yanzu ni tambaya nake ba wani zai tambaye ni ni hal ne nake cikin to na ji yana cikin wanda suka yi ba a wani kakashin wannan bishiya hmm. sai yake cewa hmm. ana karɓar mutane ana karɓar zuwa yana a duniya ana karɓar rayu za ka ce ɗaya bayan ɗaya har sai ya kasance ya zama sauran waɗanda ba su kai wanda suka wuce haka kamar yadda za ka samu daidai akwai mai kyau abubuwan da zai kai ina gan sahaban wanda aka Allah ya zabe su sune manya wanda aka yi na hudaybiya eh. su ne fiye yin halitta Allah yana ta karbo su har wanda za zo ta da na ba su kai ingancin su ba wanda Allah bai damu da kaman wadancan mutane farko ba na fata kun gane zancen shi ka ce da ya san yan shiya ne lokacin ma shiya su ba su bayana ba kagin wadannan bayan Allah sun tafi shi wasu al'umma sun zo daga baya suna kafirta su dan shiya ba shi da wani addini shi tarihi duk addinin sa tarihi dan shiya har da kai haram shi ce kaya dada abubakar shine khalifa abin da shekara dubu daya da shekara da rubu da wani bai shafe shi ba Allah ba zai tambaye shi tashin kiyama kaya da bakar ko kaya da koda manzo Allah ya dauki ya mika kama Umar Ali shi sahabai suka kwace sa ina ga mun da shafe mu ba da abin da Allah zai masu a can ya sun riga sun gani tunda sun je ba na tuma wani abu zai shafe mu Allah ya sa tuta aka dauko daga sama aka ce ba Ali bayan mutuwar manzo Allah shi aka kwace anunsa sunan wannan aikin ko ba shirka ba ne tun da ba abin da Allah bai faɗa a cikin Qur'an ba yanda riba da zina da giba da namima ba abin da Allah bai faɗa ba da rashin sadar da zumunci duk Allah ya yi shi bi kaunu bila amali a fada ba tare da ilimi ba wanda ake kwatanta da shirki da kuma da saba ma iyaye ci an lafade su ba yi za duk sabo ne kaddara sahabai sun kwace mulki a wajen na ali sunan wannan aikin sa'o kuma ban tsammanin hutun da zai yi wannan addini yanzu ba Allah zai tambaye shi don me ba to yanzu mutashi ali ne radiyallahu anhu mu hukumta su wanda ya riga duk abin da za su gani ko ma me sun gani abin da an kallafa mana shine mu gyara wannan addinin namu kuma Allah bai sa wannan shugabanci don ba sa nan da suna nan shi ku ce ga wanda za yi to amma duk tu mutum rajiya yanda yake faɗa nan wanda la ya bawo bihim lahu bihim shay'an wanda Allah bai damu da su ba shine zai tsaya na maka tarihi duk ɗan shekwai nan zai goyi ma tarihi muta'a tarihi wannan ne ya kamata limanci wannan ya kamata ya limanci baki ciki ranar mutuwarsa ta buga kirji ana fito da jini wannan shi na dini rububu wanda ba san abin da suke yi ba amma abin takaici yanda mutane ma ba ma sun san me ake yi ba wannan shine jahilai ana na azubai shi su mutane ake ta yi yake cewa haddasana Ali bin Abdullah ibn Madini kenan haddasana Sufyan wannan ibn Uyayna ne Sufyan ibn Uyayna yace an Zuhri an Urwa an Marwan Marwan ibn Hakam Marwan ibn Hakam Marwan ibn Hakam wa Miswar ibn makrama qala dun Marwan da Miswar suka ce kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiya shekarar hudaybiya manzo Allah ya je fi bid'a asharata mi'a min ashabihi dubu goma sha ne in aka ce bid'a ma'anan daga dubu goma zuwa har dubu goma sha tara bida yana fara daga sha uku ne bida kenan daga sha uku zuwa sha tara to wannan shine mangaran da yake shi ruwayan urwa da da da da da da marwan eh, ruwayan marwan da miswar ibn makrama suke su tabbatar maku ke kalmar bida da wasu sun ce goma sha uku wasu ce sha hudu ya ce to bid'a kalmata bid'a da'ain bid'a ma'ana daga sha uku zuwa sha tara bai kai ishirin ba ya ce falamma kana bi zil hulaifa yayin da aka ji zil hulaifa ina ne zil hulaifa ina ne zil hulaifa mina na ji baka shashaye ba ko mikati ke nan mikati ne ko wai zai kirga mikati wanda manzala ya hada da na mutanen afirka me yake jofa na na madina ba ya lamlam ko da ya isa ya lamlam a ah, wannan ya ce Allah ya isa ya lamlam da ce na madina a ina ya ba nan wurin mu ce ni katin mutane madina ya lamlam a kyalihi eh zurhe laifa da lamlam Allah ya kiyaye ba ku je ba kuma ba ku kiyaye ba sai ko ya sa kayansa da hadiyan wa ash'arahu shi manzo Allah ya sa lama hadayansa saboda in ka sa rakumi ko abin nan sa ko dabba wanda kayi niyya za ka yi dakin Allah to akwai alaman da za sa za sa bayansa haka yanki gashi ita ba jikin ko a sa wani alama daura wani wani abu haka kama dan sun ma haka a sa alama a rubuta a daura shi to duk wanda ka take in ka gan shi an gan wannan dama ko ya bata to an kama shi ba za ci ba za ka yi harami can an sai na an lasabawa alaman su kenan in kana koro dabban da za ka yi harami to in ka je ka da kimi ka ci to akwai alaman da ake sakawa wannan an sai hadaya ne talakawa maka za a ji a baya to in ka yi haramin nan wata ne za a shi gashin alama wata na kuma a dauke wani abu a daura kan gashinsa kallada shi ne sa wani abu ko sha'ara kuma shi ne a doke alama taba gashinta a yanke shiga cikin jini kaɗan a ga alama na dabbobi na harami ne wa harama ya ce kalla da hadiya shine sa wani abu a rataya hadaya a sa dabban a rataya ba wani abu don za a gane shi shi na dora wani abu a rataya shi don an gane cewa na hadaya ne wa ash'arahu wa ash'arahu shine yanke wani abu a jikinsa ko gashin sa ya zama alama duk haka ke wa harama minha shi manzo Allah shi da kansa yayi harami a wannan wurin minha daga zulhu laifa kenan shi kansa ya saka canja kayansa a ibn madina yace la uksi kam samituhu min sufyan yace wannan hadisin ba zan iya kirga adadin da naji a wajen sufyan bin uyayna ba kalma la uksi kam samituhu la uksi wannan ku doko alkalamin ku ce ali bin madini na fatan gane la uksi minhu ya ce ba na iya kirga adadin hadisan da naji a wajen insa min sufyan hatta samituhu a wani lokaci na ji ya kuli na cewa la ahfaz min az-zuhri ishaaran wa taqlidan ina fata an gane shi yake cewa sufyan yake cewa ku ce hatta hatta samitu yaqul kulu nan wurin kalma yaqul fa'il udi la sufyan bin uyayna sufyan yake cewa abu eh, ali bin madini ke bam labari cewa malami sa Sufyan ibn Uyayna <coughs> ya taba cewa la ahfaz min az-zuhri ish'aran wa taklidan naru yace ban ji wajen zuhuri ba ina magana isharan wajen alaman da ake sa rakuman na hadaya wa taklida da abin da ake rata su ban ji fala adri ban sani ba ya'ani mudu ishar wa taklid tunda ban ji hadisin ba ban ji wannan jumla biyun ba don haka ban san koyi na wani jefi na ake sa alaman abin nan alaman ah, dabban ko yamini ne ko damansa dabban ne ko agonsa ne ban san ba ai hadisa kullum ya ce ai hadisin baki daya na ji wansu ne a nan wurin ban ji wansu ba ko hadisin baki daya ba dukansu na ji ba wata ruwaya ya ce eh, ali bin madini ya ce na ji zori ke cewa na ji ya a Sufyan yake ce ibn Uyayna na ji hadisi a wajen zuhuri amma na ji shashi ne ba wancu shashi na ji ba don ban kiyaye abin ajisun da yayi magana kan ishar na taklidi ko ko ajisun ma baki da na ji wansu ne wancu ban ji ba na fata kuna gane wannan zance yawa dai shine shine awi hadisa kullu ko ban ji ajisun duka ba na ji shi wani wuri ne kuma na kara mana na ji hadisin yadda yake iyakatin ba an ji abin da yake mangana isharinsa ba amma na ji wani wuri kuma saboda haka hadisin su kammala a juna ne koyo wannan wani bai ma san na muke ba malami muke nufi da ka yi a ce wani abu a kan karatu eh, ma'ana yana bayani akan cewa shi ya ji wani bangare rayuwa Eh, wani bangaren shi ne zuwa ya ji duk karatun ya kiyaye shi amma shi shi shi shi Ali bin Madina nuna goninta irin lakkana wanda ya ji wajen sufiyanu sufiyanu bin waye na kuma shi malamin sa Zuhuri tun da gun sai tattara hadisi ya ce ni goninta wannan hadisi ma abinda aka kawo mangana Ali bin Madina don ifada adadin mutanen da suka je gazuwa sun Hudaybiya ya ce kwankwanton da ake yin tabbatar maku dai adadin da bida ta ashara ne daga goma sha uku fa ma fa kar maku yi kwankwanto haka yake an wuce dubu goma da aka sha uku da mene yake dai ko dai ku fara daga sha uku zuwa har sha tara ba na kuma kwankwanto a jikin jinsa ake yi ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake shi na abin da yake so ya gaya muku anan yace yawan jin hadisin ma wajen zori wani wurin kan je hadisin zori zori ke ce wannan hadisin ma don yawan da nake ji a gunsa in kan ce ma hadisin ma ba duka na ji shi a wajen zuhuri ba ya ji wani kaza wata na ji kaza na fata kun gane karatun شيخ تيوا حدثنا حسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف أنا أبي أن أبي بشر ورقاع أن ابن أبي نجيح أن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وكمله يسكت على وجهه من ذا لا يغنشي لوكتين دا أجات في هديبية shi mai haramin a daga birnin zulhunaifa wajen da ake kira biyalali yanzu suna tuhuwa to shi ka'ab ibn ujra sahabi ne shi ma ya sa harami to da aka zo kusa hudaybiya ana zauna na neman alfarma mutanen maka shiga to shi kuma kumluhu ne kwarkwatan na kai ya sukutu alawaji saboda sun ci gashinsa kuma in kana cikin harami ba dama ka aski ba dama ka yanki gashi tun da kana cikin harami to shi kwarkwatan kuma daga makka ma zuwa madina na goma sha shi kuma ya sa harami kuma sun sa harami kafin su zo suna a abin na gashin su in su yi wanka sun da suna da gashi da yawa kafin su shiga haramin she su tara gashin nan su doki wani abu kamar mai ne she su shafe saman mai gashin she ga kuran ya zo yana tattara sama ne baya shiga ciki she a tara shi kwanci haka to ashe ciki waɗannan kwarkwata suna ta cin gashin sa har wani lokaci mai gan kwarkwata suna fada fuskansa kuma shara ya hana a taba gashi shi manzo Allah ya ganshi gin kwarkwata suna fitowa saboda yawan su suna tinkoso su fada fa Kala shi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yuzika hawa hawamuk yace kwarkwatan ka suna damu ka yake hawa na matsayi hawam shine duk abin da ya shafi abubuwa na kanana shaki kira hawa kala na'am shi yace eh fa amarahu rasul sallallahu alaihi wasallam an yahlika manzo Allah ya ce to kai aski wa huwa bil hudaybiya lokaci na hudaybiya amma babu yakini cewa anan za a warware wannan kaya da an san cewa nan za a saya ba za a shiga ba to wannan lokacin she mayar da wannan yanka hadayansa ya ciro kayan ba komai a kansa amma tun wannan lokacin ba sai ko za ta fi ko ba za ta fi ba shi an umarce shi ne ya aski saboda kai aski na cikin harami to dole ka ba da hadaya wayo Allah na ana gane ko ina muke ne malami muke cewa me muke cewa me muke cewa za ka fahimci abin da muke nufi ina muke karatun baka shi tafi to Allah ya baka shi to ka mayar da ka hmm. yake cewa an yi halka eh, yi aski wa huwa bil hudaybiya alhari na hudaybiya ولم يبين لهم أنهم يحلون biha lokacin manzo Allah bai gaya masu cewa a nan za a sauki nauyin harami wa saboda sahabai wannan lokacin Allah tama in an yadkhulu makka suna sa rai zan shiga makka ashe manzo Allah ya san cewa ba za a shiga ba shi neman sulhu yake fa anzalallahu fidya shi Allah ya sauko da ayan da yace a ba da fidiya in mutum yayi wani abu alhadaya ya kama shi ko fige ya kama shi in ma dama yana cikin harami ya taba wani abu a jikinsa fa amara hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya hori ka'ab an ima farakan baina sittati masakin da ma'aunin abun awon da ake auna abinci wanda sunansa farkan kamar babban kwano ne baina sittati samu farkan wanda babban kwano ne wanda yake da girma kamar zai zama kamar kwano goma ne a nan namu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fakirai guda shida a cikin wannan farka daya in ba shi da shi aw yahudi shatan ko kuwa yanka akuya aw yasumu salasata ayyam ko azmi kwana uku shi buhari inda ga dama ke yi muna mangana kan hudaybiya ne to she ya zo ina sai sa cewa kaf ibn ujira ina daga cikin wanda suka tafi hudaybiya amma ga abin da ya same shi she koyo mara baya kuma ya shiga da mushi aji ina sai nuna shi ka'ab ina daga cikin kuma shi harami ya sama kuma da ya zo hudaybiya ga abubuwan da ya same shi shi ya shigo da mu har haji cewa shi ka'ab da ya zo wani wani wani wani abin da aka samu shine da bazance ba san hukunci wanda ya shiga harami ya askin gashinsa ko na abu ya samu gashin sa ya zai to amma hudaybiya na aka gano wannan cewa ka abu yayin da aka zo wannan wurin ana gugurmaya tura sayyidina Umar a eh, Usman a jana gugurmaya shiga to wannan lokacin shi manzo Allah ya riga ya kudurta cewa in Qurayshawa sun hana su su ba za su hazu su shiga a ji asbadin gini ba kamar yadda shi na gaba to amma dan haka shi da yace Ka'ab bai ga sahabi ba yace Ka'ab tun da abin nan kurkutan sun kai maka wannan halin ka aski mana ashe in kana cikin harami wani abu ya same ka ko azna ko wani abu ya same ka ana bukata ya ma aski to za maka aski a gyara shi kana cikin haramin ka amma za ka bada hadaya wannan tartibin da aka faɗa me tartibin nan farko me ya kamata ka yi ciyarwa ka ce da miskinai guda nawa shida ko ka yi mai ko yanka akuya ko ka yi mai to wannan ake kira fidiya hadaya kuma ba fidiya ba ne hadaya shine wanda muka wuce fidiya shine abin da ka taba abin da aka hana ka akwai bambanci hadaya da fidiya eh tara kenan eh shi ciki turawa suke kokoyarwa in ka shiga harami to akwai abubuwan da aka hana akwai abubuwan da yake rushe haji akwai abubuwan da aka hana abin da yake rushe haji shine saduwa da mace kafin ka hawa araba. to hajji ka babu in ka ta harami ko ko nan nawa zaka yi ba dama ka san da iyali shi ranar da ka ku arafa ma ba ya ba wannan shine wanda yake mishi haji shin bayan ka sauka arafan ka san da iyali hajji ina na ko baya ne to amma tabbas bi ijma malamai duk mutum da ya sada iyali ka sai da arafa ba shi da haji eh kware ya za a da mutane suna suna da hankuri ne ta ga Allah ya masa abu akwai dalili to wannan to akwai abubuwan da kuma ka taba kamar jikinka ba daman ka sa harami ka aski ko ka kashe abin da yake ya shafi farauta to waɗannan ka taba kana cikin tafiya shi ka kashe barewa ko ka kashe wani abu ko kuwa ka kama gashin ka aski ko da darura ko ba darura ba ko kana tafiya na aka yi mota shi kanka ya fasa ma dama in dai za taba gashin ka aski kafin ka je hajji a hanya ko kaje mina baka yi ba kaje maka ma baka gama aikin haji ba to ya kama za ma aski ko za yanke farcin ka to za ka fidiya sunansa mene ne fidiya shine ya ce ka ce da miskine guda shida abincin da zai ko kuwa ka yanka akuya ka bayar to wannan fidiya ba a shirki shan kai shi a birnin makka amma hadaya shan kai shi birnin makka fidiya ba a ci a ciki hadaya ana cin a ciki wayo Allah na ana gane kai na magana ba wannan taron ba za a ci a ciki ba saboda kana kuta da kanka ne amma hadaya fakire kake so ka ba birnin maka shi zaka iya ce a ciki in kana bukata ko ba ka je ba yanzu ni da ke zamu iya sura kuma mu aika can ba ka mutum ba. mu tafi ba Zan iya turawa to akwai aikin hajjin kuma dole yana hada da hadaya shine tamattu ida kirani shi kuma zaka iya ba da hadaya na ah, ba za kuna gane karatu wato mai ifradi shi ba lalle a ah, ifradi shi ba abin da zai sa shi na fata kun gane kai na muke wa zai bayyana mu wannan mun gane lamarin mu ci tashi gaya menene hadaya menene fidaya me yake kawo a cikin ku bismillah malam mai hizba tashi haka nake so kai bayani me yake nufi tashi na ce ka tashi su kuma kuma ai ba ba da anko yake yi ba eh ita hadaya mala mm. ita ce wanda mutum yake yi yayin da ya aikin hajji yace hmm. ya ko daga nan zai iya ya aika da ita ko da bai aikin haji ba eh. ko kuma idan ya dauki wani nau'in aikin haji hmm. kamar tamattu ko kirani wannan ita ce hadiya fidiya kuma ita ce wadda mutum ya samu wata lalura na zai yanke farcensa ko ya samu zai wani aski ko wata lalura ta same shi ko ya kashe wani abu a cikin harami to wannan ita ce zai fidiya ba lalle harami ba ne ma a kode malam kashir kai kokari ko hanya ne mutum ya riga sa harami an hana shi farauta sai kashe barewa to za a kimanta abin da ya kashe na akuya na gida shi ya kashe shi shi yanka shi ba da saraka to wannan fidiya shi ba sharantawa shi ka kai shi a birnin makka tun da kabin hujira lokacin da aka ce yanka sa a yanka akuyan da nan ya samu yanka sha nan zai yi to amma hadaya shi ba yi shi hanya in kana suka yi shi ka tura shi zuwa ina birna shi ba an sharanta shi dai fakirin maka za su ci amma fidiya mu mazam iya shi a ciki saboda tara ne mala hashira Allah ya maka albarka na ji dani wannan bayanin na me dalilin ka cewa fidiya dole shi ake ake ake ake shi shi shi ba a tura shi makka me dalilin ka malam da dalilin na shine lokacin da lokacin da shi ka'ab bin ujra a abin nan din ya riga ya same shi na Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi wannan ya aske kan nasa a mm. lokacin wannan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya san cewa ba za a shiga makka ba eh. amma su sahabbai kuma kuma ba su iso maka ba kuma yace yanka nan wurin fakirin maka kuma ba su a wurin to me dalili cewa mutum in da ya same shi ba da rura ko meye ne ke yayi misali mutum ne ina cikin hajjinsa shi askinsa da zabinsa ko mantawa ko kuwa bashi lafiya ko ganganci duk dai suke ko akwai bambanci ka gan me muke cewa kai me muke cewa eh kai baka aure ba amma ga mushkila kana kai hangar sama yanzu ka shi shayin ka da ashe ka gode ma Allah kai salata annabi baka da aure ba abin da ya damu me na damu yaro duk wanda ya sa damuwa kansa mutuwa banza zai yi yanzu ya kamata ku yi karatu ba wani damuwa duniya na karka kallon sama kana nan ki musulmi na alhamdulillah sai zaka shiga aljanna ni na damuwa bismillah wani mai ta kasin da muke yi <laughs>

yanka eh shi zaji ne ko kuwa shi ne kagin dama zaka yi zaka yi azumi ko shi kai tartibi ne zabi ne ba tartibi ba nan in kagin dama ka yi azumi in kagin dama ka ciyar in ka rigar dama shi ba ba tartibi ba ne to tambayan ne na yi ka san ni ne na ina cikin haram shi na doke aski na yi zabi na da rashin aski na mutum ya yi shana su kansa ya fasa ana sa masa ko ganganci ne yayi dukansu akwai fidiya ko babu dukansu dukansu shi ne to wannan shi ne tambaya menene shi dukan safi fidiya shi da wanda ya ganganci ina da laifi wurin Allah ne ban da fidiya amma mara lafiya ba za a ce wai tunda ina lafiya nan bana lafiya nan bai yi a ganganci ba a dauke masa fidiya me dalilin mu saboda na shi ba da zabi sa bane na fata an gane inda kuma yayi shi a mantuwai bai sani ba to ce ba sani ba maka ba da wannan tara aji da bai rushe ba amma ka bada wannan tara shi dai da bai gashin bai zuba da yawa ba kun san ko ina muka ba kan kalla ina muke ne ko da baka littafi ina muke amma bayanin aikin na bangaren fidiya da hadaya ne da kyau mala da kyau Allah ya baka da kyau wani ka san ko ina muke na malam ko oh, mutum ne yana nan duniya nan bismillah hadaya za a iya ci eh to me yasa mu ci gaba kun gane karatun nan? tunda ba na haji ba ne kawai ka buhari ya dokko abu sheka ya dire in ba haka ba yana sai na ka abu ujira ina daga cikin sahabban da suka yi mu baya hudaybiya kawai shine sa, amma shi ya faɗa mana banda da ya shafi shi aikin hajji yake cewa hadasani muhammad bin rafi hadasani shababatu bin sawar abu amr mun sallaka wai mun sallaka ji babba kuwa to yace haddasana isma'il bin abdullah na fatan gane isma'il ibn abdullah yake cewa حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال زيد بن أسلم شين أسلم بابانسا شين أسلم شي سننسا زيد yake cewa kharajtu ma Umar bin Khattab radiyallahu anhu na raka Umar zuwa kasuwa wani lokaci ina kan halifa shiga kasuwa ba haram bane ko mawaye to فلهكت عمر امرأة falahikat فلهكت أن كوتانيش ني domin fa'ilin ya koma imra'atu wata mace ta zo ta riska shugaban musulmi khalifa sayyidina bakar shabatun siffan ita yarinyar ne lokacin tana nan matashiya ce ita kudi ta wuri ta haihu amma lokacin tana da yanzu ta a tsaye take fakarat shi ta ce ya amiran mumini halaka zauja ce miji ne ya rasu ko ba haka ba ne eh, eh na haka na ku ce ya amiran mumini halaka zauji miji ne ya rasu wata ka sibiyatan sigara ya bari 'ya'yan kanana wallahi ma juna qura'an ya ce ba sa saboda kananan su in ka ba su dan cinye dan naman da yake kan cinye ma ba su iya dafawa ba ba sa iya wannan kinaya ne ba sa iya bukatan kumi kankantansa karin magana larabawa ne qura'a shine inda dabba ne daga abin nan nan zuwa kori zuwa kasa shaki kira qura'a inda dan adam kuma daga zuwa a nan dai ne dai sa dai ya ce larabawan za su ce mutum ba zai iya taba komai ba da bahaushe ke cewa baya yi menene a wanda ba zai iya taba komai ba mm. ba kata ba zai iya komai ba kata ba zai iya komai ba mana yara don kananan su ma ba sa iya komai ba za su iya ba za su iya dafa wannan abu da kansu su tsara su dafa su saboda kan kansu irin mangana ne ma'ana dai kenan ma'ana biyu ya ce ba su noma da shi ne za su dafa saboda bala'in talauci mangana biyu kenan wanda malamai suke fara wallahi ma yanzu juna kura'an ma'ana ba sa iya rattaba rayuwansu ba za su iya dafa abin da ya kai kankantansa wannan abin na naman ba su iya dafawa ko ba ma su da shi su yi kari mangane wannan wala lahu zar ba su da ma amfanin gona wanda suka gada wanda wani yake masu masu zamu su ci wala da baban nasu bai bari masa kuya mai nono ma wanda za su yi tacewa ma'anan fakire ne za mata raba wahshitu ni uwa ina jin tsoro an ta akulahum dab cewa bala'in shekaru zai cinye su kalmatu dabu sunan dabba ne na amma abinda ake nufi nan wurin sa biyu ne mutanen sun halaka da yawa a wani annoba in sun halaka da yawa to a jeji haka to dabu manya-manyan da sukan ci nama sai yake cewa take cewa saboda bala'in da suke ciki za su iya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu da kasa birni su ma dabbu zai cinye su saboda mutuwan juna ne za su yi ko dabbu shine abin da ake nufi ban shekara da bai kyau ba ma'anan shekara zai halaka da su ma'anan shekaran yunwa shekaran fari shi na ake kira dabbu a nan ba sunan dabban kawai ba ne wannan ma'anan sai na shekara saboda ina ji masu tsoro shekaran da za a yi yunwa zai tafiya da su fari zai tafi da su na fata an gane to amma gani ni wace ce shi take cewa tana cewa ana bintu hufafin bin ima'i ni yarinya hufafi bin ima'i ne algifari mu mutane gifarawa ne to wa kadi shahida abi hudaybiya a shahid baba na yaje hudaybiya wannan shine mahal shahid buhari ko ruwan nan zance na fata an gane ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa waqafa ma'aha umar shi umar ya tsaya ya sauraren ta wala yamdi umar bai tafiya ba thumma qal shi malam eh shi sayyidina umar ya ce marhaba bi nasabi karib yace mutanen gifari nasaban su kusa da kurishawa da ina lalai da abin da kika fada dan dangin wanda suke kusa da mu don umar yana so ya nuna mata ta samu musuwa mata marhaba lale da dangi da suke kusa da ni man sarafa ila ba'ir zahir shi sai na umar ya juye ya je kofan gidansa ya bari zuwa kasuwan da ita yarinyar suka je shi ya samu kofan gidansa an kawo rakuma da abinci kana marbutan fidarin wanda yake da wani kofan gida umar kalmat ba'ir zahir wanda akwai kaya a bayansa fahammara alaihi ne shomar ya sa kuna gira wannan wannan giran dama shi ake zuba abin na cike wanda eh, ake sa wannan jakuna ne suna mangala to ya sa mangara guda biyu a cike gara bi mana mangara kenan ya sa mangara guda biyu a cike mala'ahuma ta'ama ya cika su da abinci wa amara bainahuma nafakatan wa thiyab shi ya sake kara masa abinci da kayayyaki na tufafi na sakawa ya saka kan rakumi summa nawalaha bi khitamihi shi ya ce ngo kuma ya tafi da shi da rakumin da abin da yake ciki wannan shine ibn taymiya yake cewa babu hukuman da zai sarkake dukiya a zaman lafiya duniya ya ce dukiya al'umma ba sarkake shi ma'ana ba danne shi wansu su amfani da shi wansu ba samu ba ya ce duk hukuman da za a gani yan tsiraru za su ci kudin ta ya ce bala'i za ta yi hairayen mai kiyama ya ce ina nufi duk hukuman da zai sarkake kudi shi ne sa wansu su more saura ba su ci ba ya ce billahi yanzu shayi bala'i eh ya ce Allah ya ce kai la ya kuna dula tambayi na agniya minku ya ce nassin Qur'an ne ya ce Allah ya hana kar dukiyar ringe juye annu wasu ƴan sararin mutane wasu suna kallo bai zai yi ba duk balai da kake gan dukiya a tattara wasu annu mutane kaga ita yarinyar ga abin da Umar ya bata hmm, da rakun baki daya a sake yin talauci a Madina amma mun shiga gi kansila ana biyan shi dubu ɗari biyu kai kuma ka gama digirin ka kana jami'a ana baka dubu hamsin mutum ya gama makaranta ina da digirinsa a bashi dubu goma sha uku ko ka yi zage-zage jiya ake nunawa can maroko muna zama fi mu kaɗai ne maroko wanda suka gama digiri na biyu bas da abun aiki sun taro ne suna zanga-zanga haka kasa in sanda suka tsara suka ji masu ciwo digiri na biyu ba sun zo na sun duk hanyar da za su ko taxi ba samu ba suka sa suna zanga-zanga digiri daya digiri na biyu doktora sha ka tura yan sanda ka bibbike su ka fifice su tafi ban da makafi wanda sun rasa abin da suka yi sun gama karatu shi suka zo suka sa igiya waya suna ta birgima su mutu ma to mu saboda muna mun suka da maula ya gana zaman lafiya Allah kiyaye da mutuwa zuciya mutum ya gama ya gama digirinsa ya gama diplomansa shi sa masu gama secondary suna jira aiki na su da mutuwa na ji ka ba kausai na au Allah kai yi secondary ka ci mai kai da talauci la masha Allah dole ne kudinka ba zai wuce dubu biyar dubu uku ba zuwa dubu takwas inda mai diploma ne komai kara kudin ba za ku ci dubu goma ba kuma za ka canka haya ka za ka yi gidan haya kuma kana son babur mai danja ya za ka yi da kanka kai la ya kuna ta bai na agniya nassin qur'ani wallahi duk mutum da bai san Allah ba ikan karanta qur'ani wallahi duk abin ibn taymiya malami ne abin da yake barake yake dukiya gwamnati ka sarkake shi kai zama ya zama shaidan wasu la ya masoyi la haru kar wasu za su ringa cinyewa a cikin nasin qur'an ne a ba kowa ci daidai gurgudu mai zama banza ka koya masa sana'a ba shi jiya ke gaya mana an kawo wani fatawa kwamitin shari'a abin zai baka so irin kwasin da ake sa ma malamai makaranta haka sha dauki kwasin da zai masa tana ba kwara samu wanda zai yi sha bai ko malaman kuma a ce sati uku za su da kudin in aka fito da kudin shi ba da ake sa rike shi kuma shi sa ya sa annu ya dawo ce ki zuwa sha fito da kuma wanda aka ce su ba da ilimin kuma tun da sun san malamin ba su damu ba shi tura wani yan banza ba su iya zauren ba amma fito da kudin miliyoyi sha samu wani mai je je yi hayaniya sha nuna talabijin ana kwas ana shi wanda yake faɗan bai sani ba wanda aka ce zo bai zo ba shi ya wuce ta kone kome wanda za ka ake kawai kudin ai kana jin abubuwa shi ka fada asume duk kudin fita da shi ake kullum wanda zan fita da shi sha nemo saboda abin da yasa wanda zai koyar bai cancanta ba dan wanka ne shi ka doke shi kuma malamin da zai zo ya saurara shi kuma makarantar bai cancanta ba alfarma zai nemo waje da masa tura shi ya zama nato man'ut an ji an fito da kudin hukuma amma ba ya abin da ake kuma ba za a wuce wata biyu wata uku sha yi wannan aiki shi ka je an gwamnati na ga ina ta kashe kuɗi amma rasa na ciya to wanda suka cancanta sai ake masu bani shi kuma wannan malamin da aka ce je yi shi kuma abin da yake so kuɗi kara ilimin ko kare kara ilimin ba shi na abin damuwarsa ba in ya je wajen dauran nan ya sa anu ya dawo shi zo gida sai sun hada kai wanda yake koya can ma shi ma jahili ne shi tura wani wakilin sa. ina gida bai je makaranta kuma bai je dauran ba isa kudi a juhu wannan shi ne tashi hankalin da yake gaban mu wata ina haka ke kashe gudun sai ku kuma suna ta fada an yi kudi kaza shi ka ba alamansa babu alama isa duk mutum da ya cancanta wajen aiki mutum biyu ne wannan shi ya cancanta wannan da cancanta ban ka dauki wanda bai cancanta ba ka ci amana al'umma ko da hadisin hakim ne inganta shi mutakalli ko da zahabi ya shiru akai akwai magana kan wadannan abuwa kana jin duk mu ban dauko bakin zarin mu ba yanzu saboda talaucin al'umman duniya ya fara shafin mu ka ganda mu kadai abinci mu yanzu zamu iya ci tunda amerika ta shiga bala shinkafa ya tashi yanzu buhun shinkafa irin nasu dubu bakwai ne yanzu dubu shida namu kuma na kwano yanzu na mai sakwa ya wuce dari biyu da wani abu duk bala'in da ya taba amerika dala ta fadi saboda sai mun ji jiki kaga yanzu a nan mu da mun yadda mun sai noman namu mu mu abin da muke ci dawa masara mu da dabbobi mu abinci mu dai ne yanzu ma ana noma shinkafa ta san abincin da ya tashi sama abincin rakumi ne amma ci sa muke yi abincin bani adam shine kanana irin abin na shinkafa da dawa wake su ne vitamin da abin da zaka daga buri an bara kuma baya za yi to amma shi muke ci dawa buhu daya buhu daya mai kwari dai dubu shida ce ba ɗari biyu ba yanzu dan Allah dan Allah damuna muskan mai damuna akwai wata uku kafin a samu damuna hudu ma nan gaba kafin faduwar damuna duba halin da ake ciki dan Amerika ta talauci ke ne ke duk bala'i na samu yanzu ko tono abinci biya tashi an sa kwastam a nan kuma daga zuwa nan sha kama ka shi sa kaya tashi ke ta tashi an nan? kirkin shi ne kara dan kudin da aka mai izan nan za dan sanda yana dauki dubu takwas ne aka kara masa dubu shirin don girman na dan sanda yanzu mutum ya mutu inda yana dan sanda ne ko matarsa ba ta gama ta kaba a gidan to abin da aka kara yan sanda yan sanda sun cancanta a ba su dubu saba'in dubu ɗari in za su yi aikin su kullum cikin haɗarin rayuwa suke dan sanda cikin haɗarin rayuwa ba wanda yake cikin haɗarin rayuwa kamar jami'an tsaro amma ba a mutunta su dan kuɗin da aka kara kenan aka tare da wannan duniyan ba gidan Allah wallahi sai yake a ce raguwa dai to ike cewa tu an kula dabu wa na bintu hufafin bin ima'in algifari wa wa shahi shahida abi hudaybiya shine mahal shahi fa waqafa ma'aha umar ya sauran shi wannan shine abin da yake akwai shugabannin namu wanda zai sauran ka sai lama rahimahullah wannan shine karatu duk bayan da umar ya kai matsayi a nan duniya da lahira manzo Allah ya ce sayyidina Umar in dai har ina tafiya Iblis ya ganshe ce ya hanya suna shugabanni amma wallahi ya saura wannan yarinya ya saurari shi yanzu mu muke ba ta tarihin turai suke cewa bam da adalci su karanta waɗannan abubuwa su gani shugaban duniya ba ba wai shugaban amurka ko wani lokacin su ne shugaban duniya baki daya daga can khalid zuwa har Maroko zuwa har Senegal zuwa ko ina lokaci ajini duk wajen da iso shi shugaban su ɗaya ne amma ya saurare wannan yarinya kuma ga kalmomin da ya gaya mata marhaba bi nasabi kari tarewa mai amfani marhaba da dan dangi kusa da ni ba shan kunu ba a zo su su buge shi ta Allah kiyaye ai ana ga wani na zage zage haka ce na zage zage cewa camomi ba sa zama ofis she wani ki ga ya ce ni malam ba chairman ba amma na zuwa ofis ya ce wala ba chairman zai iya zama ofis kwana uku ya ce ya je man bai sa ba shi dai bari ba shi dai ba zai aikin ba ya ce masu maula ba za su bari ya aikin ba kullum ne wai ofisa cike yake a ce la zai fita zan wala fita zan ba zan bayar ba kuma na zaune shi da wanda ya cancanta bayar don ba tarbiyyanta da mutane ba zai yi ba ne Allah abu ya kai haka a ba labarin gane wannan za a daki kyaman wanda akwai aka da kama a gwale da aka hana eh, eh, wannan sun shiga eh me wani ba ya eh karshe da jifa da kuma da ko ba ya yi ɗan sanda ya ba da saboda ya da gida a wannan yin da zai zaura a saboda suna ganin suka zabe kamar ka zabe ba da komai haka suke mai masa ganin suke suka zabe haka suke cewa wannan karfe ɗaya malam nan makocin mu dan siya mutum da da yake kusa da mu karfe ɗayan dare suna nan ciki karfe ɗayan dare wallahi ka zo baya dawa ma kasa da karfe ɗaya sai wajen karfe biyu zai dan silalo ta baya shigo gidan amma duk da haka wallahi akwai masu nashi yanzu ma in kaji suna nan ba shi wannan abin ba karma aiki ba yan siyasa Allah ya taimake su eh tun da ka taba ba mu ba haka ne laifin masu mulkin ne mala su ne ba sa rike mutane amana jama'a mu dai ban san komai ba tun da ka taba lasawa kadan ka san me ah. ka taba zama amir haji ba a ah, mulki akwai mulki ne kai wannan to yake cewa akwai mutuwa zuciya ma karakallawa ko da mulki ai ba za ka gamsa da kowa ba ba zai yi waɗannan zuciya gamsa da kowa ba zai yi ba da akwai mutane kirki da za su yi wani abu amma ba za a iya gamsa da ka sani fa kanon fa baki daya an kasama mutane kashe uku wanda suke da sana'a ba su ce kashe daya ba da yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati masu zaman biyu ba da yi ba kuma suna da iyalai ko wanda Allah ya hace shi yana yana da iyalai yana gidan haifin kuma ba shi abin su ne mafi yawa ma'aikata da wanda suke kasuwanci suna da manufar masu kasuwanci manyan har masu dangin baban ba su kai kasho ba za su dauki kashi biyu a cikin kashi daya ba sauran masu zama haka yarba nan suna jiran Allah ya ba su ba su da abin yi su ne kaso biyu fa ina da yara zai biya kudin makaranta kuma yana da hayan gida yana zaune kuma ba shi da abin yi kuma ya haihu ina zaune bakin da Allah ya sage ba zai ba zai Allah ya da wannan tauhidin na wawayen Eh, kalma mai kyau amma mangan wawaye ne ana ana jira shi yake cewa wanda yake tare da sai na umar ke sun makal iktadihi ya ce ki ja ki tafi da shi falan yaftani hatta ya ciya kumullah ko na ku yace ne falam yafna haka ne falam yafna hatta ya ya'tikumullahu bi khair yace ki wannan kayan da kika rike bai zai kare ba sha Allah ya kawo muku fiye da wannan bayan an ba ku sha masu kyakkyawa addu'a ku doki waɗannan shugabancin da kalmomi masu kyau da tare masu kyau ka je shugaba ya ce marhaba dan kusan dangi na e baka kayan ba taba samu rakumi ba wannan lokacin ya fi bambanta fa rakumi ba tsada ga kayan an ko maka da kayan sakawa kuma ce je ka kafin wannan abu ya kare Allah zai kawo fiye da alheri da wannan don sahabi ko koyi da manzan Allah suke shi manzan Allah ne zai bayar fasni alaihin kunta musni'a shi ke bayar kaya bashi da shi shi ma alkawari in an kawo za bayar zai ba da kyautai kyautai kare ka zo kana nema yarsa yadda zai cece ma alkawuri in an samu mata kaza ka zo ka karba ba fam ba fa sammani ake da shi amma raba abin da zai zo ba manzo Allah ba za a samu wannan ba kabila ma yake masa alƙawuri. da mutane da kuwa babu shi yanzu amana ma alkawari abin da ya shiga an kuni za fara bawa shine sai na umar ke fada wannan yake cewa falam yafna hatta ya tiya kumullahu bi khair wannan abinci da zai karba shan laika mana je kiki dawo kafin kar sa kare muku fa kala rajulun shi wani mutum masu raka sai na umar ya amiran mumini aksarta laha masu mutane an ba ta da yawa a cikin akwai irin waɗannan ce eh. ya ce kai an bata da yawa kaya ya yawa kyautan kai kaya umar radiyallahu anhu saklatuka ummuk yace domin uwan naka bai haifi ka haifi in ba ma waɗannan wa za a yi hmm, wannan karin mangana ne ba duwa ba ne wallahi sai na umar ce wallahi inni la ara abba abba halihi wa haha kadi hasara hisnan zamanan faftahu shi umar ki cewa zan rinse maka baban wannan yarinya da wanta na gan suna daga cikin da suka tsare ganuwa na makiya ba su gushe ba shi da Allah ya bude ganuwa yanzu a ta wahala da ubanta da wanda ga abin da suka yi kuma ce wai in kyale waɗannan Allah shi tambayi mu ثم أصبحنا نستفي سهمانهما في sai kuma mu waye gari mu bazam cika irin nasibin da Allah ya basu ba ashe mu cika masu nasibin da iyayen da wanta da wannan shi mu waye gari yanzu kuma mu ki ba irin nasibin da suke da su mu ba dangin su mu rike ba zan iya wannan ba sai hmm. uke nan mana doki wani abun da ba yaki aka yi ba ka ba su ba ku san fai ba shine duk ganiman da aka samu ba tare da yaki ba shine fai na shine mutara dukiya yanzu ba zan ba su nasibin su ba yanzu muna tara dukiya ganima na aka ce fai shine wanda aka je ganiman da yanzu ba tare da yaki ba kuma yake ci muna tara su gai kuma ba zan ba su nasibin su ba ma'ana mu ba iyayen da wansa da suka mutu <coughs> suna da hidima <coughs> yace hadathani muhammad ibn rafi hadathani shababatu shababati ibn Alfazari أبو أمرو الفزاري حدثني شعبة Shu'ba قتادة شعبة kar karmu ana ana katada ya dame ku mu dani shine amma na isa muku da su an sa'id ibn musayyib ana abi shi sa'id shugaban eh, tabi'ai ne babansa shine musayyib qal laqad ra'aytu shajarata babansa ya ce na gan icin da manza Allah ya yi mu baya inda shi na ciki sun ma a tuha shi na zo wurin ba falam a arifuwa daga baya na zo wurin ban gane shi ba ana sa amma da martanin sufaye da masu bota wajen ice kin har yanzu mutane suna zuwa sun ce akwai kututturan ana nana sallah na tabarukawa da wurin amma da shi masallaci ne menene shine sa'adi ki cewa sa'idi ki cewa babana da yayi mu baya a wurin ya ce ni na ga ikin a karkashin sa muka yi amma daga baya mu na zo na kasa ma gane wurin da yake ma sa'adi ke na ba eh me munasaba wannan karatun shagara da yake hudaybiya imam buhari ke cewa kala abu abdullah kala mahamud waya mahamud sheki cewa a'a summa unsituha ba'd na gan wurin amma da na je nema ta dini kalmar can fala arifuha ruwayan mahmud ma'ana unsituha ba'd shine a akan wannan ruwayan ina maka atf bayani ne wancan da yake cewa ra'aytu shajara thumma ataituha ba'da falam a'rifuha to wannan shi ke gaya maka bayan unsituwa ba wai ban san wurin ba an manta da ne wurin da yake kuna gane karatun kuwa eh, eh ya dai mu bai bai san koyi ne yake ba ke cewa haddathana mahmud na ubaidillah an isra'il an tariq ibn abdurrahman قال انطلقت hajjan shi ya ce na fuskanta zuwa hajji gadan-gadan famaratu bi shi na ga mutane sallu suna sallah kutu ma hadha almasjid nace to wani masallaci ne wannan kalu hadhi shajaratu haythu ya baya rasulullah wannan wurin da aka yi mu baya manzala ne baya tarduwan shine mutane suka mai da shi masallaci ba dan yanzu ba na yake ta fama da mutane ba kai dan gidala gane ya ce fa sa'id shi na zo na ce mutane sun tara nan wai ana sallah kafin mutane da ba su aiki aikin su ta a kan shara ga ku je yaki mana don ka ku zo wurin da ake an gama sha ja da shi masalla ana ta yi <laughs> yanzu ga yanzu ka je cikin wani makabata yanzu ka tsaye da mutum ya je da tarbin sai na tai ka je maka maka yi aikin da ya wanda shehi yayi ka samu ladama eh wallahi azumi ne da karatu da kiyam ne ka a gidanka ka so manzo Allah shi ma kai ka kai amma kai ki ka ce me eh shehunai matan da suka samu in dai ma sun samu ba don kauna annabi ba ne to she kuma ka zo ka ki so manzo Allah ka so su akwai tamus basiratin da yake wannan duk yadda shehun ya kai billahi lazim don in dai mai kai matsayin ba abin da ya sa shi shaida abin da bi manzo Allah na kai shi wannan don babu addini shi abin da ya zo a baki manzo Allah kuma ba yanda ka gane addini shi ka so manzo Allah duk shehin da ya kai martaban ko ina ya kai ka so shi hasara ce saboda shi ma san manzo Allah ne yayi wannan abu to kai kuma ka so manzo Allah bayan na san ka nemo taimako yanda yayi ne ka nemo ka fahimta amma son manzo Allah shine asirin da ya kai shi wannan martaba kai ma ka so manzo Allah haka ma kuma ba dama ka ce kai ba za ka so manzo Allah haka in ka ce ba za ka so manzo Allah kuma ka za ka iya to wani abu ne kuma daban to ai saboda girman manzo Allah ba ka tinkare shi kai tsaye ba ba za a tinkare kin a tsaye ba shi ka so wani ba hmm. shi shehin ya ya tinkare manzo Allah ai ba ya san shi ba shi da ya tinkare abu shi dai ba haka aka yi san shi ba wali shi da ya tinkari wannan abu ya yi ni na au kuma Allah ya bar kofa kube Allah ya bar kofa kube kuma ya fada bai ba da zagi ba ya ce kul in kuntum tuhibunani eh kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ko ba bude yake shirki Allah ya gaba kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah akwai abin da fiye da haka kul in kuntum kuntum na duk musulmi sun shiga bai ce dan gidan wani ba kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wannan ya isa duk mutum da zai ce wai baka isa ka so manzo Allah ka asayi ba ya masa wannan ayi ne yana da karamin fahimta kuma addinin mu ba fada bane ba wasuta ka asaye ka so manzo Allah duk da kake bukata shi ka samu shehi zai zai baka zikiri ne kama manzo Allah in dai mashayin kirki na mashayin da ya ce ka ganni ka rahota in ka so ni ka shiga janna ka gan shi ke ma manzo Allah don na ji jiwanin da shi yake cewa duk wanda ya so ni ya ga ma shiga janna wanda ya ganni fuska ka kuma ya shiga janna to ya za a yi yadda ina dauki siffa Allah na baka ya zan yi mu zama lafiya don wanda suka ga manzo Allah mashi sun iman da shi suke da wannan garancin amma da suka tashi fada suka yi duk wanda ya gani wanda ya gani ko daga mafarki ne kuma ya so ne dan ajanna ne shegune ne suke fada wannan ko ya shi ya yi nasu daga kira ya yi nasu sunan sa ya shiga wallahi

sai ji daya daya ma abu karuwa yake yi ne ya shi ya shi ya shi ya shi ya shi ya shi ya hai duniya me yace a gaban aka ya kama goma goma ina kan da wani littafi na ba mu a cikin cewa subhanahu eh kai misali subhani subhani ma azam sha'ani na ka bada shi wani kana magana wani musamman shi da kansa yake subhani subhani ma azam sha'ani na wani magana ne to anan ne ban yadda ba eh yanzu ana so a kwaci abin da Allah ya ba manzo Allah kuma an kai ma ce su ma subhani mutum ya kai hati shi subhani shi ma ya tarkake shi la uba la yaro wala ba subhani ba don an ce subhanallah ubangijin da ba uba ba uwa ba wa ba komai shine Allah to ya zan yadda da wannan abu maka ce ba shi kuke nufi ba an mata masa cibbe abin da suke nufi da fadde ga kuma a zahir da yaren da komai wanda ya so ni dan ajanna ne wanda ya gani dan ajanna ne ka so ake ma manzo Allah kishi duk wanda ya kai manzo Allah iman da shi babu tabbas zai shiga aljanna shi ka zuka ku koyi da wannan manzo Allah ce mara ani fi mara ani fa sofa yarani to shi ake kisha don ko a gidansa a sa wani mutum kafin ba gairi ba dalili don ya yi kiyam laili da dare kwala ya karba kwala bai karba ba sai ni ba mala akwai ran nan wani abin nan da suka yi cikin gari wani yanki fito daga Zariya ya ce shi ma dama abin da ya kawo shi shiga aljanna yanzu ko ya shiga a nan kano shi shiga aljanna shi ke aljanna ne ya kawo shi ya kawo shi shiga ya ka dai ai ba san aljanna ba ya zo ya sha kura dai to cewa ina muke ne Allah ya fi mana da su baki da Allah ya shirye mu baki da su amma tamsu basiran yayi yawa kaga famaratu bi qaumi yusallun qultu ma hadha masjid shi shi Tariq ibn Abdurrahman yace wani irin masallaci na ake tinkoso a wurin kalu hadhihi shajaratu haythu a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at ridwan wajen da aka masa bai'a na ridwan fa sayyidu sa'id ibn musayyib na shi na samu shugaban tabi'a fa abartu fa kala sa'id yace hadathana abi ya baba ne ba ni labar annahu kana fi man baya a rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ta shagara baba ne yana daga cikin masu mu baya ne ma kala falamma kharajna min ammi mukbil kuma shekara na biyu mun yi mu baya amfama shekara ya kewaye muka sake komawa na fina na ha mun kasa gane wa shi sahabi yake faɗa wannan musayi falam nakdir alaiha ba san wurin da yake ba ka kara sa'id shi sa'id da yake inna ashaba muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'lamuha ba su san wurin da yake yake ba wa alimtumuha antum amma kun ka gane wurin fa antum a'lam kage da tauhidi ke eh yace sahabbai ba su gane wurin ba wanda su mu bayan ka ya karkashin sa to amma yanzu ku kuka gane ku ne kun fi sani wurin tambaya ki na ta'in kaga yau kuma jawabi tauhidi na nan sai ka ji dan zara ne inkarin Allah da hikmansa mangar ba amma yanzu har mutanen mu sun akwai hudaybiya akwai wurin da suna ce lalle akwai shi an ji ai ke wurin Allah ya yafe mana yace na Musa yace hadathana abu awana hadathana tariq an sa'id su sunayen su cin tariq bin abdurrahman sa'id bin musayib ana bi annahu kana mimman ba'a tahta shajara farajana ilaiha awam am mukbil muka koma shekaran da yake wai wa ummiyat alaina aka makanta ban gane wurin ba da hikma Allah domin kar a mai da wurin wajen mota kana nan in kuna ji lokacin da manzala yake dawo da sahabi zai fatuhu makka ko hajjatul wada ai eh, lokacin ai hudaybiya ka ji manzala tambaye na muka yi mu bayan ko ina aka yi ce aka yi shekara kewoyi ma an zo ba su gane wurin ba shi shekara wai za su zo su yi hajjin bankon eh, abin na umra sahabbai sun ce hajjin umra ne za mu zo kafin abu da makama manzala yana na da bun kasa gane wurin ma

da yawa abun kuma ya a tsaye waɗannan ne kuma ya wuce hauka ai istiza na manzo Allah kenan ai wanda yi ne yaran nan ya kamata dai doki mataki wanda an lai kare bu shi na kabisa kabisa yana daga cikin manya manyan shehunin Buhari na Sufyan Sufyan Sauri na anan wurin ba tare da waye na da nan muna ina wani areas sa ina wani wuri ne ka zukirat inda sa'id bin sa'id a shagara ka she ana cewa an je ana sallah wuri kaza she sa'id yayi dariya fa kala akhbarani abi wa kana man shahida ce dariyan da nake yi babana suka je shekara yana bakwai kafin sauran shekaru kuma zan labar duniyar sallah aka yi mu baya'a an sake komawa ko shekara shida na an kasa ma gane shekarar da za a je a yawon umura ma da manzala an kasa gane wurin wai kuda yanzu za ku gane ba har manzala ya bar duniya har ana sallah wurin in za a yi sallah wurin to manzala ya sake koma su biyu a wurin ba yi ba ba ma gane wurin ba don shekara na da shida an shiga shekara na bakwai aka yi wurin aka za ka yi fato maka aka yi aka zo shekara na tara aka tura sahabai kuma sai na bakarar ka je hajji shekara na goma mazala da yaje dandan baki da ba wanda ya bi wurin ba wanda ya sallah mazala da isharar kowa ba kuma an kasa gane wurin ba حدثنا ادم ابن ابي اياس هنا daga cikin ulu na sanadi in ka gan buhari ya rawaito wajen adam ibn iyas to zaka sai scan shi da manzala sanadin ba sawu mm. yace na shuba an amr bin murrah qala samitu abla ibn abi aufa kagin ba kamin yana daga cikin ruba'iyya da usulafiyat na buhari wa kana min ashabi shajara shi abla ibn abi aufa qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaum bi sadaqa mutane sun kawo masa zakka kare shi ta Allahumma salli alaihi Allah ka masa sira ka ambace su a daga cikin balau a'la fatahu abi yace baba na ya kawo bi sadakatihi shi manzala ce Allahumma salli ala ali abi aufa yace wannan abun na jin dadi wai manzala ya ambace gidanmu abi aufa ayya ya ishe mu to wannan albarka ina na yanzu hmm. yace hadathana isma'il na fatan gane haddasa عن أبيه عن سليمان عن عمرو بن yahaya. an abbas ibn tamimi qal lamma kana yawmun harra wa nasu yubayi'una li abdullah ibn hamdala yayin da ma'awiya tura mutane yazidu bayan yazid ibn ma'awiya lokaci yana ce kankani ne babansa ya sa ka masa mubaya fikincinin fa suna da girma sahabai suna na da yawa da jikokin manzo Allah sun ce ba su yarda ba gaskiya yazidu ibn taymiya suke fada cewa ba abin da za a ce kansa ya shiru kawai domin mu bayan sa sahabai ba su yarda da shi ba ina daga cikin kurakurai wanda ake ambato abin da ya shafi na ma'auya shi sahabi na Allah ya fi masa amma na da dansa da yi ba in zargin da sahabai su masa ba lokacin shekarar bai wuce shekarar 25 ba to lokaci na da karfin soja saboda baban ya tana da karfin soja suna na duk sham da kasashen sun shiga ciki to annan wurin da suna jin ma'awiyar tun da rigima ya kare ga hassan da husaini ga abubuwan da suka faru ma'awiyar yana mutu muku a saurara a zabi aura aurashe na didansa dansa annan wurin ba wai ba su da laifi ba ne ba muku gane ba ba ce wai su ma'auya ba su da laifi ba ne ya yi laifuka a ba alherin sane fi laifukan da ya yi da yana da dansa to shi mutane madina suke ba za su bi shi ba ba za su bi yazid ba saboda yaro to shi yazid ya tanada jeshi da kasashen larabawa baki da ya yaki madina to wannan lokacin mutane madina kuma suka sa shugabansu sunansa abdullahi ibn hanbala ana kira al-gasir shi babansa hanzala shine wanda aka kashe shi manzala ke mala'iku sun masa wanka ya shaki kira abdullahi ibn hanzala al-gasir to shi aka sa kumandan da zai yi bukawa da sojojin da ya da ya tura bakar ibn zaid wanda ya ruwaito hadisi alama yubai'u ibn hanzala na. she mutanen madina sun fita sun ce to kai abdullahi ibn hanzala fito da annunka mu maka mu baya shi dai mutuwa ku mutuwa amma ba zan bari mulki ya ji shi nan ba shi ce da mai mutane suke ma shi abla a camfa kila lahu mot ana mata canfa ne na mutuwa kala la ubaya ala zalika ahadan ba da rasu sallallahu shine mahal shayi yani bana ma canfa wani a mutuwa dai shiri manzon Allah bai hana ba na mani ba zan ma ba amma dole ne a yi mu baya ne kowane irin mutum dai mutu ya taso hanyar shi bai na cewa haram ba ne ya ce na riga yana canfa na mutuwa na manzo Allah ma wannan ma zai wannan ba wa kana shahida ma'ahu hudaybiya wannan shine mahal shahid na fata kuna gane karatu to eh shi ne wakin baya wakin baya wakin baya waye waye ce ba zan masa baya ba ya yi zu zai duka yanzu kana littafin kuwa ba ka tare da mu ne kaga yaro da mushkila da yawa kai karatun mana waye ku dai ka sani me yin ma shi wani daban ne ya tambaya ibn zaid daban yanzu daban wani ibn zaid da wanda ya shar shi ki tambaye me mutanen wace irin mubaya suke ma abdullahi ibn hanzala shi suka ce suna masa mubayan na mutuwa ya ce ni dai ba zan yi wannan me da mu shi ya yi mubaya na mutuwa eh. shi ya ce in za ku masa mubaya kuma amma ni ba zan sake wani mubaya na mutuwa ba hmm. na riga na ma manzo Allah shi za ka kawo man da gungana mutum da ya ce na ma manzo Allah mubaya kuma kika ce sahabi ina ina anan da ke yi ya ga mutane suna na Abdullahi ibn Hanzala shi eh, ko na Abdullahi ibn Zayd shin mai da shi sahabi to bi na ibn Zayd din mutane nawa fada ba fada ibn Zayd fada sunan sa ba sani shi ne to wanda ka gani nan karike ibn Zayd ba da kirawa ne ma masa na fata kuna gane karatu to haddathana isma'il an akhihi an suleiman an amr bin yahya a a sabo ne wannan ko shi ne eh to hadathana yahya ibn ibn al-muharibi sunan kabilansu su qala hadathani abi hadathana iyas ibn salama bin aqwa qala hadathani abi wa kana min ashab shajar shine mahal shahid kala kunna nusalli ma nabi sallallahu alaihi wasallam juma thumma sarifa thumma nansarifu wa laysa li fitani dhillu yace she mu juye koma gida ganuwa ku gidajen kangaye ba su fara inuwa ba saboda ranar tana tsakiya eh an yi da wuri kenan ba wani ganuwa ko gidajen da suna da inuwa na stazilu fi manan tun kafin a yi zawali mun gama sallar juma'a ana yi wannan juma'a kenan da wuri kenan kafin zawali kenan to amma wannan an ta ba tara ba ba wanda ya ce da wannan irin masu tattarushin banza wasu da masu da an yi waɗannan masu daya su biya ka taba yi an daina kuma ina rasa irin waɗannan shi a gan wasu sun makale waɗannan ce a karfe ta don neman shuhura amma san bi tufa ka ce an yi amma daga baya rayuwar Allah da sahabbai ba shi dai karshe ba sha samu zawari shi ne fi tufa yanzu ka kankar in ka isa ka aikin da suka yi bara ba wai zance sallah karbi tsara tabbatar da hankali mutane ba je ka kai abin da suka yi fada gaskiya mu shi so kana dai ta ji lahira ku sani fa duk abin da muke yi in kai ne dan Allah ko mutane ba su fahimce ka ba wallahi Allah ya fahimce ka ya isa wallahi ko a gane ka ko a kar a gane ka wallahi in dai kai ka san dan Allah kake yi ka tsaya wallahi akwai ranan da za a gane cewa dan Allah kake yi in kuma tasannu ne kana yi ne domin a ka iya ko ni abu kake yi duk duniya ta hadu su yabe ka wallahi akwai ranar da Allah zai firji kowa zai mamaki wallahi tashin kiyama kowa mamaki zai yi fayyace ka je ka can wajen da kake ba don su ka nema kuma an gama kenan sai wuta sha nan la daban ne fa in maka yi shi dan shi saboda ba bocan da ake wuta biya kan wadannan aikin da muke yi ne ji sauran don mutane zai bai kashe ne shi ta yi kakkawa mutum wanne Su a yi zama wani irin mutum to amma shi ne wannan hadisin da ba su yan shara suke zagin ma'awai su da ya tsara sa mulki ne akan haka da suke tsane shi tare da shi ai da sun sa kansa za a iya cewa sun yi ijtihad ne yanzu suka sa duk ga a ciki babu shakka ma'awiya kuskure amma ba annabi ba ne tun da manzala yana nadira imam mutum ya zai ce na yi zina akwai kuskure da ya fi wannan ka sai mun haji ba kure shi ya ta sata ai duk wannan sunansa kuskure ne ma'awu yana gan tun cincinin da aka yi tun da ya kafa daula a can zai wuce sa dansa sabai tabiya sun ce ba su yarda ba da wannan magana tunda ba haka aka yi ba ya yi kuskure ya yi abin da ba daidai ba za ta mai shafin wannan abu an zuba da gini ai ahli suna ba wai suna mara baya mutum ana takdis mutum ba ne shi yasa sahabai suka ta suka yake shi wannan yakin da aka yi a birnin madina zubar da ginin da aka yi shi da aka zo madina waɗannan yakin ma'awiya shi da suka zo suka fitike mutanen madina aka rushe madina kusa inda ake wasu fa man kashi gaggawa ki madina ba zai ba sai mata aka ci nasara amma bai daidai ba bai wuce shekara biyu uku ba shi Allah ya karɓi rai dukkan da suka zo ba wanda ya yi tsira sun tafi shi abin ba ce mala'iku ba ne da sun sai kan wannan ma za iya masu uzuri amma a taba abubakar a taba umar a taba waɗannan tun da manzan ya nuna cewa su ina bakar shi ne zai zama halifa ba iyaka saura kwana biyu ko kwana uku ya ce a toshe kowane masallaci a bari kofar na shiga abin nan ya ce duk dukiyar mutane ba wani na karu kamar dukiyar abubakar yace law kuntu muttakhid khalilan la khattu babakar khalila yace aballahu wal mu'minina la babakar. isharat isharat yace muru ababakar fa yusalli bin nas manta duk waɗannan fikiya kenan da iya cewa muru ababakar fa yusalli bin nas kuma manzala yana na da rai ya tafi abin da sallallahu alaihi wasallam ya tafi kuba sulhu sahabai bi ijma suka tashi bilal ya tashi ya ce da bakar zaka mana sallah kuma kafin manzo Allah ya tashi ya ce lokaci ya sa bakar yi sallah ya ce kun yadda ya ci gaba yana sallar manzo Allah ina na da rai mutum zai fada da wadannan ba iskanci ba babu sakka ma'awiyan ne da dansa bayyane ne ne ba daidai ba ne ba yadda ba na ina sani na da dansa abin da yake na kuskure ba mu da yasa shi shi na gin dansa ne na da da ya sa abin da yake jin tsoro shi ne yana ganin ainihin gimas kanshi da ali la'alla an bari a ya koma wajen can wajen da aka yi ba za su sake samu ba a duk bai wuce waɗannan kuskuren ba tun da shi wa ya sa shi farko abin da aka sa shi shi na baka na ya sa shi a can gwamna can bai ma san taba sai ko ja da da shi nalin da yi ba wai ja da shi lokacin sai Ali ya fi kirki shi a kan ginin Usman ya tsaya wanda lokacin kuma ko yana jin tausayin Ali ya Usman babu shakka wannan lokacin abubuwan da aka yi da an samu karfin sadda hadi da wannan fitina ya tsaya don lokacin kashe Usman abun tashi hankali ne annoba ne kawai Allah ya kawo shi dan da sahabbai da sauran wanda suna na Aisha da suke Madina da su Muawiya suka hada kai da ba yi wannan ba sun bar waɗannan sun saya Madina ko da an tura wanda zai kare su lokacin shi Usman ya sa danginsa a cikin mulki wanda ko yana jin haushin sa shi ba su ba da kariya ba duk wannan haka Allah ya tara abin a yi nan bayan yi amma ba haka ba define da za a yi waɗannan ko me ya tashi hankali lokaci ai shi ma wuya yaji shi ya tawo da rundunan su mana suna na suna nan suka tafi haji lokaci za su ya dauko matasa da wannan yakin da suke so su yaki ali su dauko jama'a masu zo su tsara Usman mana ta hanyoyi na na amma Allah ya riga ya rubuta jayi ba inda za a yi amma lokacin suna na Aisha da su Zubair da suke Makka ba za ma su tafi haji ba sai nan inda za a gama da waɗannan yara matasa na masu saukana kamar haka ne a yakin wannan da aka a wajen aka kashe Hassan da yi ba ka kwaso da yawa ai mutuwa su ba yi lokaci da yawa shi shi dai ya yi shi ya kasan da babansa yake ma da ya zo da madina nan ya zama shi ɗan a kuma suka gayyaci lokacin da yanzu da ya sa dan sa aka masa mubaya shi mutane ya ta suka nema shi Hussaini jigun su a shi an kulla ne don a kashe shi sun san ina maka yanzu bai isa ba shigar na a kashe su a can to shi suka gayyace shi su zo su goyi bayan ya kima auya shi suka kashe shi mm. makirci ne suka yi sha Allah mun samu lokaci zan doki tarihin wannan mazuni kawai kan ta don ku fahimta duk mutum da ya ce sahabi baya kuskure to shi ne baya ba kalmin ka'ila a cikin ku sai da wannan amma duk abin da aka faɗa shi ne alherinsu ya fi shirinsu wannan shi ne

don a gyara maka fahimta ah. ka kawai shi a na yadda ah. a a shi ka kawai shi gyara maka fahimta eh na yadda tarihi ne kawai nake son gin kawai eh don gyara maka fahimta na yadda ko ba biye da ina son gani ko mai aka ce ina son gani shi ya fada kowa ya fada cewa bayan sa ne ba mulki sai ki. ba abin da na yadda kawo mushi eh ina son gani

qultu li salamat bin aqwa su ne manyan sahabbai da suka yi mubaya'a ala ay shay'i bayatun rasulullah ta wani irin kudir kuka ma manzala mu mubaya a gaza hudaybiya kala ala maut mutuwa kun ce ko lahira ko rayuwa shab ne ka samu hadai na bi arwa'ina wa ummahatina eh, in kana sadaka. sabai ne fadaina bi arwa'ina wa ummahatina in kana litada ai wasa da ne asara ce حدثنا أحمد بن شكابي حدثنا Muhammad بن فضيل ana علاء بن مسيب shi musayib yana da dansa ana kira ala ina da kuma sa'id ana kira amina ana abihi kala lakitu bara ibn azim yake ce na hadde azin shi shi ala'iki na ba musaibu ba ka san shi tabi'i ne fa qutul tuba laka yace farin ciki ta tare da ku bara sahibta nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa bai'atahu ta ta shaja ga kai sahabi kuma ka shiga cikin masu mubaya'a fa kala ya ibn akhi shi bara ya ibn akhi saboda musayib dan wansa ne sahabi ne tare shi innaka la tadri ma hadathana ba'dahu ba ka san abin da ya faru daga baya na ficincinu ba ka sa mu gama lafiya dai ta gani ana yaban sa mai na kawo da wannan ya ce kuyi mu baya ya ce bari dai a bar mu a cikin sutura abubuwan da suka taso a kurakure kaga suna itirafi abubuwan da suka yi na kurakure a tsakanin suna itirafi amma ga abin da Allah ya ce da su ai ba irin dai bayan annabawa ka samu irin sahabi babu wani zo yi daga tutocinsa na banza wufi amerika mutuwa ce zama mutum hadu cici da mata da yan iska ringe zina ana kira muta ba abin da aka yi shi muta da zina da sun banza da daga tutocin karnuka a ce wai wannan addini shi ka zage sahabi ka shiga janna. manzala ne ce la tasubul amwat kar ku zagi wanda ya mutu ma ba sahabi ba domin sun riga sun kaddama da aikin duk abin da kuke tsammani lahir Allah ko yana kabarin sa yayi she ni da kai za mu yi da mutane za su zage sahabai ko su laya su ko su yabe su ba abin da zai kare masu ko rige masu an gama sun mutu sun yi alwari da sun gani a can mu da kuma yi namu tilkal umma kada kalata la ma kasabat wala kuma ma kasabtum wannan magana ne ya kare a ita su je su gani ba su sani ba ne saboda haɗarin abun kullum ba jini kake yi ba abin da yake yan shiya shirin yan shiya ba jini ba ake yi ba ba su damu da sallan ba sun cincin da dodon da sun sa kan zagi ma la'alla zai kurma su sahabai karbo hakkinsu amma sun zo suna cin karo da su ne Allah ya ce mutum a janna shi dan wuta ne eh kuma yanda addini ya zo ma wani mutum ki faɗa dan nan kano kawo wai mai gadi ke ga mai gidansa cewa alhaji ba gane ba ne eh kuskure ma aka aka duku annabi aka ba annabi ali aka so a baya to mutum da ya kudin ta wannan me za a yi da shi ma'ana ne kuskure kenan jahili mai gadi ki faɗa wannan Ita da hadathana ishaq wannan yana daga cikin karatu masu wahala ishaq ne yana da akwai ishaq ibn rahawayhi akwai ishaq ibn mansur anan ishaq mansur shi buhari da muslim sun yi musharaka akan wannan malami ishaq ibn mansur muslim mai rawaito a gare shi حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام معاوية بن ابن ne. an yahya an abi kilaba anna sadisa bin dhahhak akhbarahu annahu ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam tahta shajara in kuna duba buhari ina koro maka duk mutum da yake da alaka da mubaya yana kira sunayen su da talibin ilimi ne su a cikin su shi fara farko duk sahabin da aka kai mubaya ne da su shi iyaye sahabai fiye da goma isan su su mutane mubaya ne don ba a baki sunan su ba ma buhari na koro maka ilimi ba ne shekarun rubuta cikin kaza yana daga cikin mubaya a shekaru ta suna mubaya kaza ka kuri sahabai sunayen su ne yawa cikin buhari wanda suna cikin mubaya a sana da ba kawai sunan su ba annan amma buhari na baka araha ba kwa zuwa da wuri yau na gya maku da yawa ramuwa nake yi ba ina sane mu tsaya nan domin ma ban sha shaye ba kuma ba sha shaye ba in ba ku zo da wuri ba haka za kai rama kuma ba wanda ya sai tashi nan shi dai na waje na fata gane bashan taron da Ah, wanda suke da